a jiya ne rundunar sojan najeriya kasa ta bada sanarwar cewa ta sake karbo garin gamborungala daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram garin gamborungala da yake kan iyaka da kasar kamaru fiye da shekara guda kenan waɗannan mahara da kyautan yan kungiyar boko haram ne suka kaka gida a garin gamborungala wanda a baya aka dinga samun rahotanni masu karo da juna yayin da bangaren sojan najeriya ke cewa babu wani gari ko kuma karamar hukuma da ke hannun 'ya'yan kungiyar boko haram sai da 'ya'yan kungiyar boko a wancan lokacin sun ce su suke da iko da garin gamborungala wanda wannan karon kuma daraktan da jama'a na rundunar sojan kasar kanar sani kuka sheka usman ya fitar da sanarwa wadda ake wa manema labaran cewa rundunar nasu ta sake karbo garin gamborin galan to ganin cewa wannan shine kusan karo na biyu da rundunar sojan ta bayyana wannan sanarwa karara na cewa ta karbo garin gamborin galan ko ya al'umman garin gamborin galan da yanzu haka suke gudun hijira a garin maiduguri suke ji sunana algoni lawan ni ne jami'in wasa labaru na karamar hukumar gara lagos government don mun ji dadi sosai ma idan sojin najeriya yau sun tashi sun kwata mana bagarin mu gambarun gala don gambon garan nan ba karim gari bane babban gari ne ita ne cibiyar afirka gaba daya kayan da yana tashi daga can sinigambia har zuwa asiya har zuwa antica tatika ta wannan hanyar mu ne amma yau a yau an cire mu a gambon gara yau almost 25 of august yau shekara daya wayan sun suna chadi wayan sun suna cameroon wayan sun sun gudu sun je ba san ma wayan da suke ba amma daga baya ana ci ana kwace gambarun gala ana kwace nan amma jiya kam zahiri cewa mun ji shi defense spokesman nasu ya fita ya fara cewa an yi liberating gambarun gala to mun ji dadi sosai amma mun gode ma shi janar tukur isu buratai kuma akwai wani batu da aka yi albaya su rundunar soja suka ce babu wani gari da ke hannun yan boko haram duk yana hannun sojojin najeriya eh. wannan karan kuma sun fito sun ce sun kwato garin gamborun gala ya kuke ji ne last time sun ce ah, gamborun gala da wezu duka sun kwace sojojin najeriya wa ba akwai dama joint task force najeriya cameroon niger chad suna nan protocol Mutanen sun ce sojojin Najeriya ba zo bugan Bangala ba suna jukwa sun ce sun kwace har yanzu ba su kwace ba muna buga ma mutane wanda suna bu protocol su ce ina ina yaran suke eh sojojin suke kasuwa ne harakan kasuwa kuma yana tafiya na ji daɗi da sojin najeriya sun kwato mana gambaru kuma allah ya ba su ikon kwato wasu yankuna da kuma su gama da mutane na lafiya mu je mu zauna a garin mu mu yi kasuwa mu mu yi noman mu kuma gambarun galaba gari ne wanda ya ji ciwo sosai ina kira ga gwamnatin tarayya ya tashi ya tallafa mana sosai in ba ka ba mun ji jiki sosai kwanakin baya ma an zo an kona kafin ma zuwa karɓa mana gambaro an zo an kona mana kasuwa an kona mana gidajen mu. to yanzu ganin cewa kuna nan a cikin garin maiduguri ya rayuwa take gare ku a nan kun baro garuruwan ku na asali. hali kai mun bar garin mu muna shan wahala nan gashi babu abun yi babu komai muna bin garin mu a zuciya babu abun da muke yi Suna algoni baba lawan journalist daga gamborun gala kake ko eh daga gamborun gala mu da kake can kana karatu eh muna karatu okay to kana karatu a can yanzu kun baro can ka rabu da abokanka da sauran yan da kuke karatu a can ya kake ji ne yanzu kana nan a garin Maiduguri garin nan ta fita kan ba daɗi barka ka ba komai da yunwa ba komai to kana so koma can gamboro tunda an ce an kwato garin ku eh ina son koma muna murna da kwato garin gamborun gala muna gode ma sojojin Najeriya wasu al'umman garin gamborun gala kenan ke bayyana ra'ayin su game da sanarwar da rundunar sojin ta bayar na sace karbo garin su da rundunar sojin ta ce ta yi daga hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya